yau za mu yi majalisi na 24 insha Allah cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau 24 ga watan ramadan hijira ta 1446 wadda sai daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya a za mu tashi aya ta 71 a cikin surat far amma kafin nan ga tambayoyi wannan yake assalamu alaikum na samu namba cikin group din durusul furkan da Allah a aika tambayan nan ta wurin malam a karatun jiya na ji malam ya ce annabi ayyub yana cikin zuriyar annabi ishaq amma ba ta ɓangaren annabi yaqub ba shi kadai annabi ishaq ya haifa ba shi kadai annabi ishaq ya haifa ba don Allah menene karin bayani Allah ya tsara ma malan lafiya na'am wannan abinda wato malaman waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ambata kenan dangane da wato annabi ayyub alaihi salatu wassalam cewa shi yana daga cikin zurriyar is ibn ishaq ba yaqub ibn ishaq ba kamar yadda sheikh abdullahi kamar yadda abdullahi ya ambata a cikin tafsirinsa wannan yana daga cikin abubuwa na wanda asalinsu zai koma ya zuwa ga tarihi ne ba abinda a shari'a ta zo da shi ko na aƙida ba babu wani abu ginshike na aƙida da zai ce dole kai imani cewa ga daga ga yadda filfilar annabi yaqub take da ma hata wato silsilar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai tana yankewa bayan adnan daga adnan zuwa annabi isma'il ya zo malaman tarihi suna cewa malaman nasaba wato ba su da sun ci wannan abin da ke tsakani saboda haka ba matsala ce ta aƙida ba amma wannan abin da aka faɗa ne a ciki sau da yawa waɗannan abubuwan asalin su yana komawa ya zuwa ga rukan bani isra'il wanda kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a zanta da su amma ba za a sanya su ɗayan abubuwa guda uku abinda muka san gaskiyarsa daga cikin alkur'ani mu yadda abinda muka san karyarsa daga cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne raddinsa abinda kuma ba mu san gaskiyarsa ba ko rashin gaskiyarsa daga abinda yake wajenmu na wahayi sai mu ce Allah shine mafi sani kar mu gaskata kar mu karyata wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisai mun sha yin wannan bayani wanda kuma ibnu kathir a tafsirinsa a wurare da dama ya ambaci yana ambaton wannan a matsayin ka'ida dangane da sha'anin tafsiri da ɗaukan abubuwa da suka zo daga masdari na bani isra'il sannan wannan tambaya ta biyu ya ce malam allah ya ƙara lafiya da imani allah ya ji ɗan hajjiya da dukkan musulmi amin malam idan mutum zai yi sujada yayin karatun alkur'ani sai ya kai ƙarshen aya ne zai yi sujadan ko kuma daga ya karanta inda aka yi maganan sujadan ne zai yi allah ya saka da alkhairi daga ƙarshen ayan ne sai dai akwai wurare waɗanda suke ake saɓawa kamar yadda muka ambata wajen sujjadar surat fad waɗansu sun ce fara rabbahu wa kharra raki'an wa ana a ƙarshen nan zai yi sujjadar waɗansu kuma suka ce faghfarna lahu zali wa inna lahu indana wa husna ma'a daga nan zai ɗago haka sujjadar fussilat shi ma an yi saɓani waɗansu sun ce zai su dalilan fallabi na inda rabbika yi sabbi huna lahu bin laili wan nahari wa hum la amu waɗansu sun ce wa min ayatihi al-lail wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to dan suka ce anan za a yi sujada waɗansu kuma suka ce a'a sai ya ce a bayan فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون to anan ne za a yi sujadar wanda yawancin masahib a haka suke tafiya wannan amma ba wanda yake cewa yayin da aka a cikin tsakiyar ayar yayin da aka ambaci sujadar lokacin ne za ka yi sujadar akwai abu da ya zo dangane da sujada tun da mun karanta sujadar surat sad ya zo a ƙarƙashin wannan tafsiri na sujada surat sad an ruwaito daga hadisin aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sujadar tilawa yana maimaita sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa yana maimaitawa a wata riwayar yazo cewa yana yi har sau uku haka zalika hadisin ibnu abbas ya zo cewar wani mutum ya zo ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi mafarki ya gan shi yana karatun alkur'ani sai ya karanta surar da take akwai sujada sai ya ga a sai bishiya sai ya yi sujada sai wata bishiya ita ma ta yi sujada sai ya ji bishiyar tana addu'a tana Allahumma tulli biha ajran wa ba'ani biha wizran وتقبلها اللهم اكتب لي بها اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني واجعلها لي عندك ظهرا ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ابن عباس yace sai wata ran yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada sai ji shi yana ambaton wannan addu'a wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan mafarki na wannan sahabi gaskiya ne shi yasa ya zama yana daga cikin sunna mutum ya hada guda biyun da wanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da kuma wanda ya zo a wannan hadisi na sunan abi dawud kamar yadda fatuwar malamai suka nuna daga ciki har da Sheikh al rahmatullahi alaihi saboda haka za ta yi sujada ne a daidai inda ƙarshen aya tare da la'akari da kuma wannan saɓani da muka ambata na a kan wace ayan ne za a yi to sai wannan kuma ya ce malam Allah ya saka muku da alkhairi ya biya ku da aljannatul firdaus amin dan Allah menene hukuncin macen da take itikafi jinin haila ya zo mata na sharadin itikafi a yi shi a cikin masallaci zaman masallaci kuma ga macen da take al'ada haramun ne kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake hadisin yana da rauni amma yana karfafuwa da sauran dalilai inni la uhillu masjid li ha'idin wala junub bana halatta zama cikin masallaci ga mai haila ko mai janaba a sauran hadisai ingantattu da suka zo shine hadisin Aisha radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta miƙo masa shimfiɗa yana cikin masallaci sai ta ce in ni ha’i ai ina al'ada sai ce haibatu ki laifar fiye hailaki ba a hannunki take ba wato shigar gaggar jiki ne ga baki ɗaya shine zai tabbatar da shigar mai haila amma dan hannunki ya shiga masallaci wannan bai nuna hailaki ta shiga cikin kin shiga cikin masallaci ba to kaga wannan makoni zai nuna cewar Aisha radiyallahu anha ta san mai haila ba ta shiga masallaci bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta illanta da kan cewa tana haila saboda haka mace mai haila da take itikafi idan haila ta zo sai ta fita ta koma gida sannan sai ta samu wani lokaci ta rama wannan kwanakin da ta yi in ta yi itikafin da niyyar cewa za ta goman karshe ne alal misali ko za ta kwana biyar ko bakwai ko uku to idan ya zo a tsakankanin wannan in ta fita sauran kwanakin sai ya zama to bashi a kanta da kuma juzi'in lokacin kamar alal misali idan da azahar ne ya zo mata to za ta rama wannan yinin da kuma abin da ya zo bayanta a sai ta rama a cikin waɗansu kwanakin ko kuma a wani ramadan ɗin wanda zai zo musamman yanzu saboda zai wahala mace a ce ta je ta yi itikafi a cikin masallaci ba a kwanakin ramadan ba sai zaman to ta bashi bashi a kanta in allah ya kai wata shekarar sai ta rama wannan shine a bisa usul din malikiya wanda suke ganin kan cewar aikin mustahabi idan mutum ya fara shi in ya yanke shi yana waje ba ya cika shi daga cikin waɗanda suka ambata hadda da itika daga cikin waɗanda suka ambata har da itika salatuna wa hajjuna salatuna wa hajjuna wa saumuna wa umratun lana tada'tu kafuna طوافنا مع اعتقاد المقتدي فيلزم da القضاء لقطعهم kamar yadda يندى من المراكي يفعل waɗannan sune ne masail ɗin da suke a wato ba wajibai ba ne lakin na habilir shida italzam idan ka fara za su lizince ka daga ciki hadda intikaf akwai wani daga cikin yan uwa da ya zo wani abu ya taso masa dole zai fita daga shi shine yake tambayar yaya zai yi zai fita daga iti e muka na amsa masa cewa zai fita daga iti e kafi sannan in ya gama abin da ya taso masa na larurar ya dawo ya ci gaba ranakun da suka zama to a tsakankani sai ya rama su bayan a kwanakin iti e kafinsa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka ruwaito lokacin da matansa suka nemi izini su kafi tare da shi ya aisha ta nemi izini ya ba ta izini sai hafsa ma ta tambaye ta ta neman mata izini ta tambayan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izini to ganin Aisha da Hafsa sun yi rumfa a cikin masallaci sun yi haima sai duk sauran matan su ma sai suka zo su ma suka yi tasu rumfa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito ya gani yace waɗannan fa yace sai ai na ummahatul mu'minin ne suna itikafi yace al birra aradna bi wato aikin nagarta kike nufi da wannan wato ma'ana gasa ce ta zo a cikin ma aikin masallaci sai ce ya ma fasa itikafin ya fita daga cikin itikafin su ma kuma duk yace kowa a cire wannan rumfar ta koma to an ruwaito cewa a cikin shawwal sai ya rama wannan itikafin da bai yi ba to wannan asali ne ga malikiya na rama itikafi Allah ta'ala a'lam to sannan menene wai me hukuncin fitar ta waje domin siyan wani abu na bukata kamar kayan buɗe baki to ai tana haila in tana haila ta fita amma in ba hailar take ba ita wannan mai itikafin babu laifi ta fita mun amsa wannan tambayar jiya cewa mai itikafi zai iya fita don ya sai abin da yake yana bukata na abinci sannan kuma ya halatta ta rinka shiga social media da wayar hannunta ko amsa wayar wanda yake nemanta da aure da kuma hawa whatsapp da sauransu to wannan itikafi fa aka ce itikafi mutum zai cire kansa daga shafutuwa da harkar duniya a babu laifi ta amsa waya haka idan shiga social media za ta yi ne don abin da yake da alaka da ibada kamar sauraron karatu ko binciken fatawa ko binciken wata matsala ta ilimi to a bisa abinda da yawa daga cikin malamai suka ambata za ta iya yi domin kamar yadda yake mazhabar shafi'i da mazhabar imam ahmad mai itikafi zai iya neman ilimi amma a mazhabar malik hatta neman ilimi mai itikafi ba zai ba ibada kawai zai in dai ba abu wanda yake ya kama na sarrillar aini ba wanda yake bukatar da hukunci a lokacin amma neman ilimi na ƙari na murada na mutala'ar ilimi da karatu da sauransu mai itikafi ba zai ba daga kawai sallah sai karatun qur'ani sai addu'a sai zikir to a bisa wannan masabar kaga ba za ta shiga social media ba ma domin wannan amma dangane da amsa waya za ta iya amsa waya kamar mutan gida suna tambayar lafiyarta domin annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa safiya ta zo ta kawo masa ziyara wajen itikafi kuma har ya fita da ita bakin kofar masallaci ya raka ta wannan ma yana nuna kan cewar za a iya fita domin a wato domin bukata wadda take ta farantawa domin yayi ne domin ya dada tsama matarsa rai saboda haka ya fitar da ita har bakin masallaci ya rasa ta to kaga wannan fita daga cikin wajen itikafi ne ba domin bukata ta tilas ko kuma bukata ta dan adam ba ta cin abinci ko ta zagaye amma ya fita tare da ita domin mu'anaka, domin kyautatawa domin ɗebewar haso saboda kasancewar yana masallaci ba sa ganinsa kuma ta zo har masallaci wajensa ya fita tare da ita amma ga wanda yake neman ta da aure ta ce za ta rinka hira da shi a cikin waya al'aula ba ta bar wannan saboda wannan zai iya jansu ya zuwa ga arrafa zai iya jansu zuwa ga maganganun kwarkwata maganganun soyayya wanda ba a son su a cikin azumi duk abin ba a son sa a cikin azumi rashin son sa a cikin itikafi yana karfafa rashin kansa a rashin sansa a cikin itikafi yana karfafa bal akwai malamai da suka ce idan mutum yayi wani abu daga cikin kaba'irul dhunub itikafin sa yana lalacewa bil ijma idan mutum ya sadu da matarsa a cikin itikafi ko da lokacin ya halarta mutum ya sadu da matarsa kamar da daddare wannan itikafin sa ya baci Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kada ku rumbaci matanku alhali kuna itikafi a cikin masallaci ko da abin bai kai saduwa ba ko da abu na shafe-shafe ne ko na sumbata mutum ya yi matarsa don ta kawo masa ziyara wajen kafi ya je ya raka ta a ya samu ya dan keɓe da ita wannan Allah ya hana kuma kafin yana warwarewa in ake wannan itikafin ya ɓaci to haka to akan wannan malamai suka yi kiyasi da mutum zai yi abu na kaba dhunub kaman cin naman mutane ko ya manci. ko ya yi ya zazzagi musulmi zagi wanda yake wanda annab sallallahu alaihi sallam ya ce kibabul muslimi fusuq zagin musulmi fasikanci ne in yayi wannan itikafin sa yana baci sun ce wato a irtis aljarimatul jariha wadda take ta gaba idan mutum yayi ta a cikin itikafi tana fasa itikafin sa idan kabira ce saboda haka a kula da wannan ibada da ake yi ba ta da saukin da ake tsammanin ana tana da shi an mai da isa kamar yayi amma ba a kula da hukunce-hukuncen shi ya sa imam malik ya kance ka taba ji an ji an ce abubakar da umar sun yi itikafi wato yana nuna kanta ibada ce mai tsananin gaske da amma shi yana nuna ne kamar su abubakar da umar saboda nauyin al'umma ba su da lokacin da za su janye kansu daga hidimar al'umma har su keɓance kansu cikin waɗannan kwanaki a cikin masallaci wallahu ta'ala a'lam na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من فيل قال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنورين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين لله عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن من تبعك منهم أجمعين نعم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبعه بعد حين za a sake maimaita mana waɗannan ayoyin da mun gaba na Allah madaukakin sarki yace id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin yayin da ubangijinka yace ma mala'iku ni zan halicci mutum wato dan adam bashar wato mutum ba aljan ba min daga tabo shine annabi adam wannan shine muhawarar jama'a madaukakiya muhawarar jama'a madaukakiya ma min ilmin bil mala'il muhawarar wato jama'a madaukakiya sune mala'iku al-muqarrabun da bayin Allah wato zaɓaɓɓu makusantan Allah jalla wa'ala wannan abin da ya faru kenan na muhawara tsakanin mala'iku zaɓaɓɓu makusanta da kuma annabi adam da kuma iblis wanda istar ta zo a cikin alkur'ani a suratul baqara da mafi tsawon bayani tun daga lokacin da Allah ya ce ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa haka kuma ta zo a cikin suratul a'ara ta zo a cikin suratul hijr ta zo a cikin suratul isra aka ambace ta a suratul kahf aka ambace ta a suratul taha kuma yanzu ake ambatanta a suratul sad wannan shine ikhtisamul mala'ul a'la muhawarar da ke tsakanin al mala'ul a'la ita ce ta alkur'ani ba ita ce kaɗai muhawarar da suke ba akwai muhawarar da suke yi wanda kuma ita kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta bayyana ta ita ce akan ad-darajat wal kaffara ayyuka da suke ba mu mutum darajoji da kuma ayyukan da suke zamantowa kaffara a gare shi mun san wannan nau'i na biyu na muhawara wanda shine wanda sunna ta tabbatar da ita a hadisin mu'az ibn jabal a cikin sunan tirmidhi da a cikin sunan tirmidhi da kuma kitabu sunna na ibn abi asim da musnadin imam ahmad kuma imam ahmad da imam bukhari da imam tirmidhi suka inganta hadisin duk da waɗansu malamai sun yi magana akan akan isnadinsa suna bayyana wata illa tasa amma waɗannan manyan malamai sun tabbatar da ingancinsa kamar yadda kuma cikin malaman baya imam al-hafiz sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya inganta shi a cikin irwa'ul ghalib hadisin shine ibn rajab yayin sharhin a cikin risalarsa ta sharh hadith ihtisam al ala sharhin hadisin muhawarar da wato jama'a madaukakiya suke yi hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ya ga ya ga ubangijinsa a cikin mafarki wato ya ga Allah a cikin mafarki a cikin kyakkyawar sura a cikin hadisin shine Allah maɗaukacin sarki ya tambaye shi akan ad-darajat wal sai Allah ya sanar da shi sai ya ba mu Allah jawabi akan yace masa mata darajat darajoji sune if'amu ta'am wa ifsha'u salam was salatu bil layl nasu niyam wato ciyar da abinci da yaɗa sallama da yin sallah cikin dare alhali mutane suna bacci sai ya ce masa to menene alkafara Allah ke ne yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ake gani a mafarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isbagul wudu'i ala al-makari cika alwala lokacin da ake cikin wato a i a yi wannan wato lokacin da ake cikin tsananin sanyi mutum ya yi alwala cikakkiya wanke babu salati ba da sala da jiran sallah bayan an yi sallah ka yi azahar ka lala la'asar ko ka yi magariba ka jira isha wa kasratul khutsa ila masaji ila jamaat da kuma yawan tattaki yawan taki ya zuwa ga masallatai ya zuwa ga wajen sallar jama'a to sai Allah kuma ya ce masa ya koya masa addu'a da zai yi ya ce ka ce Allahuma inni as'aluka fi'ilal al wa tarkal munkara, wa hubbal masakin wa an tafkira ne wa tarhamani wa idza aradta bi ibadika fitnatan fatawaffani ilayka ghayra maftun wato Allah ina roƙonka aikata ayyukan alkhairai da kuma bai da kuma barin ayyukan munkari da yin soyayya da san miskinai da kuma ka gafarta min ka ji kaina a wata riwayar da karin wa an tuba alayya ka karɓi tuba na kuma idan ka nufi fitina da mutane to ka ɗauki raina alhali ni ba wanda yake an fitine shi bane a wata riwayar ta zo da kan cewa ya rinka faɗan wannan addu'ar a cikin salloli to wannan hadisi shine ya tabbatar da cewar shi ma wannan abin da mala'iku suke muhawara ne to meye muhawaran mala'iku akan wannan Shi ne asar ɗin alhassan a abu horaira ya bayyana shi ya ce idan ɗan adam ya mutu su bani adam suna tambayar me ya bari menene abin da ya bari dukiyarsa da 'ya'yansa da matansa abin da ake dubawa kenan wa ya bari a baya su kuma mala'iku idan ɗan adam ya mutu abin da suke faɗa me ya ƙaddamar me ya kaddamar menene abubuwan daraja shi suke tambaya me darajoji da ya samu ya ciyar da abinci yana yaɗa sallama yana sallar dare mutane suna bacci me ya yi na samun kafarar zunubansa yaya yake wajen yawan tafiya zuwa masallaci wajen cika alwala da kiyaye ta ko da baya so wajen yawan jiran sallah a masallaci bayan ya yi wata sallar to wannan shine abinda mala'iku suke muhawara tsakaninsu suna tattaunawa da juna wane da ya mutu me yayi mu ko nan ana ta tunanin abin da ya bari na duniya su kuma can suna tunanin me ya kaddamar makansa to kun ga muna zaune haka kara zube ba mu san ga sha'ani da yake faruwa ba mala'ikun nan fa sun fi yan adam yawa sun fi yan adam yawa ninkin ba ninki to kuma su abin da suke tattaunawa kenan a cikin dukkan halittar Allah wuraren nan halittun nan abinda suke a sama suna nan fili a sama suna nan fili, suna saukowa ƙasa su wannan shi ne abinda ya dame su mu ko nan abinda ya dame mu kudin gishiri abinda ya dame mu neman aiki neman satifiket, neman kishiyata tana so ta hana ni cin abinci na ya zan mallake mijina duk mu abin da ya dame mu kenan amma ga hakika su ko waɗannan bayan Allah wanda Allah yake musu al-mala'ul a'la jama'a madaukakiya su wannan abin su ne abin da ya dame su to da kai inda mutum zai zamanto wannan shine abin da ya dame shi sai ya zamanto ya shiga cikin sahun mala'iku shi ma ya shiga cikin sahun mala'iku tun a nan duniya to Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan muhawara ta alqur'ani wadda a muhawara ta mala'iku shine ya bayyana ta ai ba ni da Allah ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da ilimi da jama'a maɗaukakiya yayin da suke muhawara yayin da to shine aka fassara yayin da suke muhawara da cewa yayin da ubangijinka ya ce ma mala'iku ni zan halicci ɗan adam min tsin daga taɓo fa wai sawaituhu idan na daidaita shi wanda ya nuna cewar Allah ya daidaita halittar dan adam kana ganin dan adam yanda yake kyam a tsaye Allah ya daidaita halittar allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala wanda ya halice ka ya daidaita ka ya miƙar da kai Allah yake fa idan sawaituhu idan na daidaita halittarsa wa nafakhtu fihi min ruhi na kuma hura masa daga raina wato daga ran da na halitta shine na rayar da shi faqa'u lahu sajidin ku taɗi? kuna masu sujada a gare shi wato ruhi Allah ya danganta ruhi ya zuwa ga Allah ba wai ruhi ba wai Allah yana da rai Allah ruhi bane a ruhin da Allah ya halitta ya danganta shi zuwa gare shi domin girmamawa da darasawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce an tsahira an tsahira baitiya ku tsarkake na. ai ba Allah ne ya gina ɗakin ba amma mala'i'a annabawa Ibrahim da Isma'il su suka gina suka ce na Allah ne haka nan rai din ma da yake rai na ai ran da na halitta kamar yadda kuma Allah yake faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha taguwar Allah ai taguwar da Allah ya halitta ba wai danganta ta zuwa gare shi sifa ce ta ba haka nan ma rai ruhi din dan cewa rai na ai ran da na halitta wato Allah ya halicci jikin ɗan adam kuma ya halicci ransa ran da Allah ya halicci ɗan adam shi yake hurawa a lokacin da za a halitce shi na annabi adam na annabi isa annabi mala'ika jibril shi ya hurara na sauran halittu baki ɗaya kowane ɗan adam Allah yana da mala'iku da aka wakilta su da mahaifar mata yayin da aka yi ciki in sun kai lokacin bayan arba'in guda uku sai a tura masa mala'ika ya hura masa rai ya hura masa wannan halittar da Allah ya yi ta ranta wanda shi ruhi dinnan Allah ne kaɗai ya san yadda kamar sa amma kamar yadda malamai suke nunawa jiki ne wanda yake ba wanda ake gani ba tunda kamar yadda ya zo a hadisin albara'u ibn azu idan aka cire ran dan adam in ya mutu akwai likafani da ake tuhowa da shi daga aljanna kamar yadda ake likafani na duniya da jiki to shi ma ruhi akwai nasa likafanin da mala'iku za su zo da wannan likafanin daga aljanna in munini ne in kuma fajiri ne ko kafiri likafani na wuta za su zo da shi in suka in shi mala'ikan mutuwa ya janyo ran ya cire shi sai ya miƙa ma waɗannan mala'iku wanda za su zo su zauna a wajen samaddul basar iyakacin tsawon gani za su soma zuwa in mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauka sai ya miƙa musu ran sai su sa shi cikin wannan likkafani sai su hau da shi zuwa ga sama ne a inna kitabal abrar lafi illiyin in kuma kafiri ne sai su kasa da shi inna kitabal fujjari lafi fijjin a cikin wutar jahannama saboda haka kun ga shi ruhi din halitta ne na Allah amma Allah ne kadai ya san yaya yake amma ana sa shi a cikin littafin yayin mutuwa kuma mala'ika shine yake zuwa da shi kuma shine yake dauke shi to Allah madaukakin sarki ya ce faƙa'u sajidin idan bayan na hura masa raina to ku faɗi kuna masu sujada gare shi wannan sujadar wato sujadar gaisuwa asalin sujada shine a wato sunkuyawa sunkuyawa da take tafi sunkuyawar ruku'u ta mu sujadar da ta zo a cikin ta ibada ita ce sujadar da ake akan gaɓoɓi guda bakwai da hanci da goshi da karan hanci da tafin hannu guda biyu da gwiwoyi guda biyu da gefen ɗan yatsu guda biyu da goshi ɗin da hanci su gaba ɗaya ne sauran kuma guda shida in zamanto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni mai sujada akan gaboki guda bakwai to wannan ita ita wannan sujadar da ake ma Allah ita ce sujadar sallah to ita ko sujadar da Allah yake mala'iku su ma annabi Adam sujada ce ta girmamawa to a cikin wannan akwai tashrifi girmamawa ga annabi adam da Allah ya sa mala'iku kuma waɗannan mala'ikun fa da ake magana mala'iku ne na almala'ul a'la na jama'a maɗaukakiya. shi yasa sa innal lil ai waɗannan mala'ikun waɗanda suke su ne ake muhawara da su a can sama wanda yana daga cikin muhawarar mala'iku shi ma wanda suna ta tabbatar shi ne abin da yake faruwa idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana son wani ya so shi sai Jibril ya so shi sai ya kira a sama ya ce Allah yana son wani ku so shi sai su so shi to sai a sa masa karbuwa a cikin zukatan bayan Allah na kirki a nan duniya shi ma wani ya duniya daga cikin tattaunawa da muhawarar da ake a can sama tsakanin mala'iku Allah ta'ala yake sajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku dukkaninsu gabaki ɗayansu suka yi sujada wato an wannan taukidi ne don nuna kan cewa kenan waɗanda Allah ya umarni su sujada waɗannan mala'ikun dukkaninsu gabaki ɗayansu suka yi sujada kaga kulluhum da ajma'un duk ma'anarsu ɗaya ai gaba ɗaya amma domin aka karfafa da taukidi har guda biyu dukkaninsu ai babu wanda bai yi ba ajma'in gaba ɗaya haka suka yi sujada lokaci ɗaya ba wai wannan yayi ba sannan daga baya wannan ya zo yayi gabaki daya suka yi sujadar lokaci daya ga annabi adam domin haka dama su suke ba sa saba umarnin Allah ba su girman kai ba suka miƙa wuya ga umarnin Allah kuma Allah kafin ya yi sanya su su sujada sai da Allah ya bayyana musu falalar annabi Adam da abin da Allah ya sanar da shi na ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa dukkaninsu to suka ga fifikonsa kuma suka rusuna suka yi suka ji umarnin Allah da yake alam alam aqullakum inni inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ya gaya musu ilimin sa da ya sani akan annabi adam wanda su ba su sani ba wanda ya nuna falalar ilimi da kuma abinda Allah ya fifita masu ilimi da shi to mala'iku suka yi da gaba ɗayan su Allah yake illa iblis amma sai dai iblis shi iblis al-istakbar istakbar ya girman kai wa kana min al-kafirin da kasance ya kasance kuma dama ya kasance a cikin kafirai wato a cikin ilimin Allah Allah ya san cewa shi kafiri ne kangararre ne ya san abin da ke tare da shi na mugun nufi wanda ya sanya shi ya zamanto shi ba mai miƙa wuya ga Allah ba ne shi mai inadi ne mai taurin kai ne mai ganin gaskiya ne ya sake ta tare da ganin fifikon annabi adam da ganin dukkan mala'iku sun yi sujada amma shi ya ƙi ya yi girman kai shi kaɗai ya ware kansa shi yasa ake cewa man shadda shadda finna wanda ya ware kansa to zai ware kansa a cikin wuta shi yasa ne ko a masallaci ne ka yi sallah a gida idan ka zo masallaci ka ga ana sallah shiga kai sallah saboda mutane suna sallah suna sujada kar kai ka ƙi kai kama da iblis sai ka shiga don kar ka ware kanka daga mutanen kirki to iblis ya ka ya ware kansa daga mutanen kirki iblis ya shiga cikin masu sujada tare da cewa ba mala'ika ba ne saboda yana tare da mala'iku a cikin almala'ul a'ala a cikin jama'a maɗaukakiya yana koyi da mala'iku yana ganin irin ibadarsu saboda haka yana koyi da su a zahiri amma Allah ya san a ba ya tare da su domin shi iblis Allah ya yi nasi ya ce kana min aljini ya kasance daga cikin aljanu shi ne uban aljanu hmm, uban aljanu shi kamar yadda ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal janna min marijin min nar aljanu kuma an halicce su daga harshen wuta wato ruta wadda take ta, flame na wuta daga haka aka halicce su wa khuliqa adam mimma mimma dhukira lakum al adam kuma aka halicce shi daga abinda aka ambata muku shine wanda Allah ya faɗa anan daga tabo to saboda haka iblis ya shiga cikin umarnin da ake ma mala'iku su sujada ba dan shi yana daga cikin mala'iku ba a hakikatan sai dan shi yana daga cikin su a zahiri yana yin abin da su ma suke yi amma a madar halittarsa shi ba bala'ika ba shi daga asalin halittarsa ta sha bamban da asalin halittar mala'iku mala'iku daga haske suke kuma su ba za su iya saban Allah ba shi kuwa daga wuta yake daga wuta aka yi shi kuma shi yana da damar ya bi Allah yana da damar ya ki bin Allah shi yasa daga cikin zurriyarsa ake samun aljanu waɗanda suke bin Allah ake samun muminan aljanu Allah ta'ala ya ce qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya Allah ya ce ya kai iblis iblis ma'anarsa ai wanda yake ya ɗebe kauna daga rahmar Allah shine ma'anar iblis daga wato wanda yake ya ɗebe fata cewa Allah zai ji kansa me ya hana ka ka yi sujada ga abin da na halitta da hannaye na in ji Allah wato Allah ya bai yace me ya hana ka yace ma iblis me ya hana ka yi sujada ga abin da na halitta da hannaye na Allah yana halitta da kun fa kun amma annabi Adam ya keɓance shi da wannan falala cewa Allah da hannayensa ya halicce shi ma'ana Allah shi ne ya sassaƙa shi ya miƙar da shi da hannuwansa kuma wannan tabbatar da hannuwan Allah ne a cikin wannan mutane sai suka rabu wajen fahimtar wannan waɗansu suka kore suka ce a'a Allah ba shi da hannuwa don in ka ce Allah yana da hannuwa ka ce yana da gabar jiki kenan ɓangaren jiki ba gangan jiki in kuma ka ce Allah yana da gangan jiki ka mayar da shi mabukaci ya zuwa ga abin da zai harhaɗu ya zamanto ya mayar da shi Allah saboda haka ya zamanto mabukaci kenan wato sai da suka kamanta hannun Allah sannan sai suka ce to da wannan ma'ana Allah ba shi da hannu bayan kuma gashi abin da Allah ya ce a wani wajen ma Allah ta'ala ya faɗa ya ce bal ya dahu hannayen hannayensu a shimfiɗa suke kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kilta ya daihi yamin dukkan hannuwansa biyu dama wato babu hagu tare da Allah domin hagu tana nuna wato koma baya da kaskanci shi ko Allah ba wani abu da ake dangantawa zuwa ga shi da yake kaskanci sai yake kilta ya daihi yamin dukkan hannuwansa biyu dama babu hagu ka ji duk irin wannan sifa da Allah da manzansa suka yi na wannan wannan bayani na sifar Allah da Allah da manzansa suka yi amma waɗansu sai suka kore a'a Allah ba su da hannu waɗansu kuma suka ce eh Allah yana da hannu kuma hannun shine abin da muke fahimta na hannu ita ce gaba ba ma fahimtar wani abu sai wannan su ne mushabbiha masu kamanta Allah da halittarsa su ne alkarramiya waɗansu kuma suka ce a'a dole mu ɗauka cewa ba zahirin hannu ake nufi ba ana nufin ƙudura da irada saboda haka dole mu fassara ba wai Allah yana da hannu ba to ahlus sunna kuwa sai suka ce mu tabbatar ma da Allah abinda ya tabbatar ma da kansa tare da fawwala sanin hakikanin kaifiyar sifantuwar Allah da wannan ya zuwa ga Allah da manzansa Allah yana da hannu wanda ya sifanta shi da cewa da shi ya halicci annabi Adam Allah yana da hannu wanda ya sifanta shi da cewa yana da cewa shimfiɗaɗɗe ne wajen kyauta Allah yana da hannu da manzansa sallallahu alaihi wasallam yake, yana shimfiɗa shi kullun da daddare don wanda ya laifi da safe ya tuba yana shimfiɗa shi kullun da rana domin wanda ya laifi da daddare ya tuba kuma ya almazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa hannun Allah guda biyu dukkaninsu dama ne babu hagu kuma ya tabbatar da kan cewa masu soyayya don Allah suna kan mimbare na haske a gefen daman Allah ar-Rahman to duk waɗannan sai muke ahlus sunna wanda suke ahlul hadisi wal athar ma'abuta ilimin hadisi da tafarkin magabata suka tafi akan cewa Allah yana da hannu hannaye biyu da ya faɗa a cikin alkur'ani wanda ba mu san yaya hakikaninsu yake ba kamar yadda ba mu san yaya zatin Allah yake ba ba mu san yaya sifofin Allah suke ba amma muna tabbatar da cewa hannu ne ba abin da yi kama da hannun halitta ba domin ba abin da yi kama da Allah a cikin halittarsa laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yadda muke tabbatar ma da Allah ji ba irin jin mu ba muke tabbatar masa da gani ba irin ganin mu ba to haka muke tabbatar masa da hannaye guda biyu da ya sifanta kansa da su ba irin namu ba ba irin na halitta ba ba irin na wani ba to wannan shine maganar da ahlul haqqi suke akai kuma shine ya wajaba mu dauka a nan wajen kada mizaniya da ɗaya daga cikin waɗannan ko al ko al ko al ko al-mushabbiha ko wato almu'awwila masu tawili da masu kamanta Allah da masu wofantar da Allah da barin sifofinsa da masu inkarin ma korewar dukkan sifofi ɗin, duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda suka zame da barin daidai Allah ta'ala yake astakbarta shin kai girman kai ne wato Allah yake ma iblis shin girman kai kai wato ba tare da ba tare da da ganin kan cewa baka cancanci a ce kai sujada ba saboda kai kana ganin kafi karfin haka an kunta min al'ali ko ka kana daga cikin waɗanda yake masu jiji da kai waɗanda suke ganin umarni din ba so aka yi ma ba wato an maka umarnin kana cikin wanda aka yi umarnin amma ka yi girman kai ba za ka zo ba ko kuma kana ganin kai ta fi karfin a yi maka umarni shine an kunta min al'ali kana cikin masu jiji da kai wanda umarni ba irin ka za a yi ba saboda hakan ake umarni sai ka ce to ko ake gaya maku je ku banda kai haka Allah yake masa qala ana khairun min qala ana qala ana khairun sai iblis yace ai ni na tishi na tishi matsayi na tishi alheri wato dan haka ne ban masa sujada ba khalaqtani min nar me yasa yace ya tishi yace saboda ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga yunku daga tabo wato wuta ta fi tabo iblis yayi kiyasi ya bata ya bace hanya yayi kiyasi ya bata domin wannan kiyasi ne wanda malaman usul suke ce masa fasidul i'tibar idan kai kiyasi ka fuskanci umarnin Allah da shi to wannan kiyasi naka ba a la'akari da shi shi umarnin Allah bin sa ake ba kiyasi za a yi ba yayin da umarnin Allah ya zo shi yasa ake cewa farkon wanda yayi kiyasi shine iblis yayi kiyasi dan ya dan ya kibin umarnin Allah kuma kiyasin nasa kiyasi ne wanda yake kuskure ƙarya ne a ce wuta ta fi yunku wuta barna take yi ko ba ta ba kula take yi kuma wuta dole tana buƙatar wani abu na makamashi ta tsaya a kanta shi ko yunku gyara yake yi da shi ake gini da shi ake fitar da tsirrai daga ƙasa kuma shi yunɓu mai tabbata ne ƙasa yake mai tabbata ita ko wuta sama take yi tashi take yi ba ma ɓarna ba tashi tsayi shi mutumin da yake wato daga abiyatu hu hu hu babu nutsuwa a cikin al'amarinsa daga abu yana zuwa sai tashi kamar shi ne za ka yi daga abu ya zo sai ga sun tashi wuta-wuta bi ma'ana babu nutsuwa da zurfin tunani da ɗaukan abin da tabbata kafin a ce za a yi saɓanin taɓo shi taɓo saboda yadda yake haɗewa da juna yana nuna yadda tunani ya kamata ya kasance ka zamanto ba mai gaggawa ba ba mai saurin wato hauhawa ba bal daga abu ya zo mata, ka nutsu ka samu tabbata kafin kai abin da za ka duk waɗannan fuskoki ne da suke nuna yumbu ya fi wuta shine ne shekul aminu shimfifi ya rusa wannan kiyasi na Iblis ta fuskoki masu yawa a cikin tafsirinsa na suratul A'raf wanda yake a cikin kaset amma baya cikin littafin to da ya faɗi wannan a tare da cewar Allah maɗaukakin sarki ko da ya fifita wuta akan taɓo saɓanin ma abinda Iblis ya faɗa a matsayin kasancewarsa shine mamallakin dukkan abin da ya halitta yana da iko ya yi umarni da abin da ya so ga wanda ya so amma iblis ta ɗan tawaye ne ga Allah Ƙalafa fa min ha sai Allah ya ce fita daga cikinta fa ka rajim wato ka fita daga cikin aljanna ko ka fita daga cikin sama inda almala'ul a'ala suke. jama'a madaukakiya aka kore shi fa ka rajim domin kai wato korarre ne daga rahamar Allah daga wuri wanda ake karama an kore ka wa inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma tabbas inuwata wato nisantar da kai nisantarwarsa daga kusanci da ni daga rahamar daga rahamata ta tabbata akan ka ila yawmiddin ya zuwa ga ranar sakamako ranar hisabi qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun sai ya ce rabbi ka ga yadda da Allah ya ce ya ubangiji na fa'anzirni to ka saurara mun ila Yuba yub'atu ya zuwa ga ranar da za a tashe su ka ga yadda akwai ranar kiyama amma kuma yana cewa mutane kan ku yarda babu wata ranar kiyama amma shi ya san akwai kuma ya yarda da yake yana neman waɗanda za su shiga wuta tare ne qala fa innaka minal munzirin sai Allah ya ce to kai kana daga cikin waɗanda ake saurarawa to kaga kenan akwai wanda za a wa a kyale su har rana alkiyama banda iblis ko makomin wannan kenan shin akwai to shin akwai waɗanda yake za a kyale su a saurara musu har ran da za a tashe su ranar alkiyama akwai daga ciki akwai mala'iku akwai hamalatul arsh akwai jibril da mika'il da israfil duk waɗannan an saurara musu har ranar tashin alkiyama waɗansu ma sun ce hadda masihin dajjal dujal shi ma an saurara masa har zuwa tashin alkiyama ila yawmil waqtil ma'lum ya zuwa ga rana ranar lokaci sananne shine lokacin hura kaho eh, kahon tashin alkiyama hurawa ta farko wato lokacin ne Allah ya kyale iblis zai rayu har zuwa wannan lokacin ba zai mutu ba saboda haka yana nan kuma yana nan da zurriyarsa yana da zurriya waɗanda yake suke sanya su aiki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da al'arshinsa a cikin ruwa yana ma zurriyarsa suna zuwa su faɗa masa irin abin da suke kowa zai zo ya faɗa ya ce ya yi kaza ya yi kaza har sai wanda ya zo ya ce ai bai gushe ba yana tare da wani mutum sai da ya saki matarsa sai ya kira shi sai ya sa masa a kayan kambu da kuma kayan alfahari ya ce kai kai ne to Allah ya ce zai kyale shi ila yawmi ba ila yawmi alwaqt almalum zuwa ga ranar lokaci sananne qala fa bi'izzatika sai iblis ya ce to na rantse da izzarka wato na rantse da buwayarka la ugwiyannahum ajma'in zan fasar da su dukkanin su gabaki ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka waɗanda suke masu ikhlasi wato waɗanda ka keɓance waɗanda ka tsarkake su ka kiyaye su daga daga saba maka ka kiyaye su da wato kariya da kuma da'a gare ka to sai Allah ta'ala ya ce qala fal haqq qala fal haqq kamar yadda take kira'ar a kira'ar asu kira'ar jumhur kuma suna suka karanta ta qala fal haqq wal haqq aqul in kace qala fal haqq wato to Allah ta'ala sai ce to gaskiya kenan zan cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka gabaki ɗayanku ai shi ne wannan rantsuwa wato gaskiyar shine la'amla na jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in in kuma kace falhaqqa ai ina tabbatar da gaskiya wal haqqa aqul ay uhibbu al haqqa ina tabbatar da gaskiya wal haqqa aqul kuma gaskiya nake faɗa inji Allah la amla anna jahannama minka lallai tabbas zan cika wutar jahannama da kai wa mimman tabi'aka minhum da kuma daga waɗanda suka bi ka daga cikinsu ajma'in gabaki ɗayansu wato gabaki ɗayan jahannama sai ta cika da iblis da waɗanda suka bi shi to sannan sai Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ulma as'alukum alaihi min ajr da mun ce sai an sake karanta nan amma an ce lokacin mu ya kare dan mu karasa surar bar mu karanta tafsirin Allah ya ce ce ne ma as'alukum alaihi min ajr bana roƙon ku wani lada wato bana tambaye ku wani lada wa ma ana minal mutakallifin kuma ni ba mai kallafa ma kansa abinda ba a tsora masa bane ai ba kallafa ma wato aka ce aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya tambayar wani lada yanzu baya tambaya nan gaba ma ba zai tambaya ba saboda ladansa yana in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid sai yace kuma yace wa ma ana minal mutakallifin ni ba masu kallafa ma kansu bane yin abin da yake bai hau kansa ba wato ba kallafa ma kaina na na zo da cewa ni annabi ne bayan ba annabi ba wato bai kallafa ma kansa saukar da alkur'ani ba bai kallafa ma kansa cewa an aiko shi da alkur'ani ba ba kallafa ma kansa yayi ba cewa shi annabi ne ba kallafa ma kansa yayi ba cewa yana kira zuwa ga yana gargadi kan ji tsoron shiga wuta in huwa illa zikrun lil alamin wannan abin da wato aka ce maka wannan abin da yazo da shi ba komai bane face wa'azi ga talikai wato sune mahankalta daga cikin mutane da aljanu wato shi alqur'ani ba wato gabaki ɗayan sa ambato ne fiye da yanda aka wato ba kamar yanda aka ce a farkon surar ba wal qur'ani bi dhikr qur'ani ambato ma'abucin wa'azi nan sai aka ce gabaki ɗayan alqur'ani wa'azi ne bi ma'ana dukkan wani abu na alkur'ani wa'azi ne ga talikai wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin kuma wallahi lallai hakika za ku samu labarinsa bayan wani lokaci ku wato wannan fitabi ne ga waɗanda suka kafirce da alkur'ani cewa labarin gaskiyar alkur'ani zai zo muku bayan wani lokaci shine in kun rayu tun a nan duniya za ku gani kamar yadda aka gani ba mu ga gaskiyar alkur'ani ba sai Allah ya ce ranar sun ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir zamun jam'u wa yawalluna dubur ba haka suka faɗa ba ko ba haka Allah ya faɗa ba an ga labarin ko an ga gaskiyar labarin ko ba a gani ba an gani kuma Allah ya ce sai ya nuna mana ayoyinsa a sassa da kuma a cikin kawukanmu muna ganin ko ba ma gani to abinda kuma zai zo bayan mutuwa ninkin ba ninki ne na wannan Yau mai ya'ti ta'wiluhu yaqulu na nasuhu min kablu qad ja'at rusuluna bil fa hal min shufa'a a yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal a ran da fassarar abubuwan da alkur'ani ya ce za su zo ran da ya zo to waɗanda suka watsar da alkur'ani za su ce hakika manzanninmu sun zo da gaskiya hmm. Hmm. to don haka tun yanzu ka yadda da abin da alkur'ani ya zo da shi sai ka huta in ku ba haka ba wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin zaka san gaskiyar labarin sa bayan wani lokaci Allah madaukakin sarki kenan shi dukkan abu sananne ne a wajensa kuma shi saboda cikakken cikar sa da kamalar sa mai kamalar hakuri ne ya san abin zai zo saboda haka babu gaggawa babu gaggawa a wajensa kai da kake jahilci kai ne kake cikin duhu kake lalube amma shi Allah ya riga ya gama amma cikin rahamarsa sai yake gaya mana wanda duk ya yarda da abin da ke cikin alkur'ani shi kenan sai ya samu haske ya fita daga cikin duhunsa ya zamanto yana jiran jira wanda yake na gaskiya su ne wanda yake mutuwa za ta zo musu mala'iku suna maraba da su Allah ka samu a cikin su subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amma kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل التوفيق في هذه الليالي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقوم ممن قام ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين واجعلنا يا ربنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا an bisa maturudin akwai yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙonka Allah ka gafarta musu akwai Alhaji Bala Manzo wanda shi yana cikin mahalarta wannan masallaci wanda muka yi masa sallar janaza ranar Juma'a a wannan masallaci muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka haska kabarinsa Allah ka kyauta bayansa akwai mahaifin mahaifin ɗan uwa malam Aminu ɗan Hizba yayan mahaifinsa da Allah ya mara suwa jiya muna roƙonka Allah ka gafarta masa akwai kuma kamar yadda da yawa mun sani ɗan uwanmu a ɗaya daga cikin dattijan wannan gari Alhaji Nasiru Ahali wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya wancan muna roƙonka Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa Allah ka kyauta bayansa Allah ka ɗaukaka darajarsa Allah ka haskaka kabarinsa Allah mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani Allah ka yaye mana tsanani da ake ciki a wannan kasa. Allah waɗanda suke nufin garuruwan mu da sharri muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su Allah ka ije mana fitinan masu fitina Allah ka ije mana tashin hankalin masu neman kawo tashin hankali Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kwantar da hankalinmu a cikin wannan al'umma Allah ka kwantar da hankalinmu a cikin wannan gari Allah ka sanya wannan gari namu amintacce Allah ka sanya shi cikin kariyarka Allah ka yawaita albarkarsa Allah ka inganta kasuwancin da ake yi a wannan gari namu Allah ka inganta sana'a Allah muna roƙonka ka yi jago ka Allah ka yi ka shiryar da shugabannin wannan gari namu Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar wannan al'umma Allah shugabannin kasan mu ma ga gabaki ɗayan su Allah ka shiryar da su ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan al'umma da rayuwar bayi da halin da ake ciki rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin